adiba shahi na 27 bismillahir rahmanir rahim ta'arifun nabiyyi wa rasuli fil islahi ta'arifi akan wa ake kira nabiyyi wa rasuli wa ake kira manzo fil islahi ga ka'ida wal farq bainahuma da kun bambancin da ke tsakanin su itilafal ulama maluma sun yi sabani fi ta'arifin nabiyyi ga ta'arifi ga wanda ake kira manzo wa rasuli da ake kira manzo fi fi ta'arifin nabiyyi ga ta'arifi akan wanda ake kira annabi wa rasuli da wanda ake kira manzo tabi'an domin biya laifin akan sabanin su fi wujuhit tabriki ga hanya ta bambanta bainahuma tsakanin su wa zahabat da'ifatun wasu jama'a suka tahi ila annal kalimatayn akan cewa annan kalimomi guda biyu mutadadifatan daidai suke ba su da bambanci wa annahuma zatu madalulin wahidin dukkanin su suna shirye suwa zuwa ga abu daya fa kullu nabiyyin yusamma rasulan fa kullu nabiyyin dukkan annabi yusamma rasulan ana ce mishi manzo wa kullu rasulin dukkan manzo yusamma nabiyan ana ce mishi annabi fa yusamma rasulu wa yusamma ana ce mai rasulun manzo bin nazar ila ma bainahu wa nasi ana ce mishi manzo bin nazar ila ma huwa wa bainan nasi Allah ya aiko shi Allah ya aiko shi ga mutane ashe zuwa ɗan an ka dibi aiko shi an kai ga mutane a ce mishi rasulun wa yusamma nabiyan sai a ce mishi kuma annabi bin nazar ila ma huwa wa bainan lahi in an ka tsakani ne da Allah nabba'ahu Allah subhanahu wata'ala nabi ibadiya nabi ibadiya anni anil gafuru rahim wa bin nazar ila ma bayna wa bayna allahi wa huwa nabiyyun wa bin nazar ila ma huwa bayna an nasi wa huwa rasulun <clears throat> inni rasulun min rabbil alamin wa kilahuma ashe dukkanin su mutalazimani masu dinta juna ne ga wannan ga wannan ta'arifi in mun ka bi wannan ta'arifin duk wanda aka ce ma annabi ana ce mai manzo duk wanda aka ce manzo ana ce mai annabi wa hataji haula'i wa'annan su haka hujja su bin sutul qur'aniyya da nasu suka na alqur'ani Allah ce lan tufarik bayna nabi wa rasuli wa'anda kasance ba su tantance ba su rarrabe tsakanin manzo da annabi min ha daga cikin su qaulu hu ce ta ala haka wa ma arsalna ba mu aiko fi qadatin min nabi wa ma arsalna ba a ce ma na ba'ana ba wa ma arsalna ba mu aiko fi qadatin min nabiyyin illa ahazna sai mun rike halaha masu wannan alƙarya bayan aiki bil ba sa'i da tsanani wahala wadda tsanani na talauci ko rashin lahiya la'allahu ko cewa su ya tadarrauna ko ya darrauna za su kankantar da kansu La'allahu ya darrauna ko za su kankantar da kai in sun ka samu kansu cikin tsanani na talauci da rashin lahiya sai mi wa qawlu ce ne wa kam arsalna da yawa mun ka aiko min nabiyin annabi wa kam arsalna da yawa mun ka aiko min nabiyin ka ganin irsali an ka ambata wa kan arsalna min nabiyin don haka sun ce da annabi da manzo duk guda ne ba su da bambanci wa kam arsalna fi nabiyyin fil awwalina cikin al'umma da sun ha gabata qalu suka ce inna ha haqiqa ita wannan aya dalatun mai gwadi ta ala annan nabiyya akan cewa manzo kai sha kasancewa mursalan wanda an ka aiko kai nabiyyu annabi shi na kasancewa tinko ko ila annahuma qalu suka ce inna ha haqiqa wannan aya ko kuma wata inna ha wannan ayoyin ko wa'annan nasu suka dalasun masu gwadi na ala annan nabiyya akan cewa duk wanda an ka ce ma annabi kai ya mursalan shi na kasancewa wanda an ka aiko wa ta jusu haka hujja aidan kuma bi anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki hadaba Muhammadan ya yi magana da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi magana da Muhammadu alaihi salatu wa marata wani lokaci bin nabi wa marata bin rasuli wa haza wannan ya dulu shina gode ala annahuma akan cewa su bi ma'anan wahidin suna cikin ma'ana guda wa zahabat ta'ifatun wasu jama'a suka tahi ila tabriki akan bambanta bayan tsakanin alkalimatayn wannan kalimomin guda biyu wasu dallu suka ka hujjar su ala zalika akan wannan bi wurudil kalimatayn akan tudgo wannan kalimomin guda biyu fil qur'an cikin alqur'ani wa min zalika akwai daga cikin wannan qaulu huzance ne ta'ala do haka wa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabanin ka min rasulin manzo wala nabiyin ko annabi al'aya fa adafun nabiyyi fa adafun nabiyyi adafin annabi Allah rasuli ya dullu shi na gwade Allah ta akan bambanci mai nahuma tsakanin su wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko manzo ba mu aiko annabi ba sai an kai adafin watan nabiyyi akan rasuli wannan shi na gwade bambanci tsakanin su domin adafi shi shina mu mugayara wa qad ta'addadat al-aqwalu haqiqatan maluma sun yawa kwarai fi wajhil mugayarata akan huskokin bambanci wa min zalika akwai daga cikin wannan ma zakar hul bagadadi abinda bagadadi ya ambata mutaffawun da ya mutu hijira na 429 cikin littafi ne fi rukuni sabi'i cikin ainihin rukuni na bakwai min usuli ahli sunna daga asulai na ahli sunna wal jama'a haisu su kala lokacin da yace wa qalu suna cewa firfirki wajen bambanci su maluma suna cewa wajen bambanci bainar rasuli wan tsakanin manzo da annabi inna kulla man nazala alaihi alwahyu inna kulla haqiqa dukkanin man wannan da alwahyu manzanci nazala sabka alaihi gare shi min Allah daga Allah ta'ala haka ala lisani malakan akan harshe ne mala'iki ne mala'ikata daga cikin mala'iku wa kana mu'ayyidan ya kasance wanda an ka karfasuwa bi nau'in da wani nau'i min mu'jizati daga cikin mu'jizoji annaqidati masu bambanci masu tantancewa masu sabawa al'adati ga al'adodi wa huwa nabiyyun shi aka ce ma annabi wa man hasala lahu hadhihi sifatu wanda kuma adda wannan sifa wa hussa an hakebance shi aidan kuma bi shari'in jadidin da shari'a sabuwa aw nasiba ad ahkami shari'a aw aw nasi ko kuma tanshahi ba'ad ahkami shari'atin wani sashe na ta shari'a kana qabla hud a gabani ne wa huwa rasulun shi ake kira manzo kaga yan kaddiba shi annabi kawai an aiko shi don nau'i na mutum mu'jiza ba mai walwali al'ada amma kuma tare da wannan ba a bashi ba shi hukunci na canza wata shari'a ba wanda ya zo da shari'a ya bi wata shari'a ta wani ba a bashi dama akan canza ta ba to wannan za a kira shi annabi amma wanda ya zo da shari'a kuma shari'a ta tashi an bashi dama akan kan shi canza shari'a annaban da sun hagabace shi wannan shi ake kira manzo wa dawi bai dawi ya bambanta bainan nabi wa rasuli ya mata tsakanin manzo da annabi inda tafsiri higun tafsiri ne liqaulihi ta'ala wa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabanin ka min rasulin wala nabiyyan al'aya fa qala chi a rasul wanda ake kira manzo man ba asahullahu wanda Allah aiko bi shari'atin jadidatin da shari'a sabuwa ya nasa unnasa ilaiha shina kira mutane zuwa gare ta wanda ya kasance kenan shari'a ta mustaqilliya ce bata rataye ga kamar da anka aiko ya kasance abinda anka aiko shi gare shi bai rataye ga ga, Musa ba alaihi salamu baratai ga Ibrahim ba alaihi salamu an aiko shi bi shar'in jadidin da shari'a sabuwa to wannan ana kiran shi manzo kuma shar'i na biyu da sa ilaiha shina kiran mutane zuwa gare ta wan nabiyu shi kuma ta annabi ya ummuhu ya game shi wa huwa man ba'asahu wanda an ka aiko ko litaqariri shar'in domin tabbatar da shari'a sabiqin wanda kasance ta gabata ka anbiya ibani isra'ila tanka annaba na bani isra'ila kaga aiko su domin su tabbatar da ta shari'a da kasance ta riga ta gabata ka an biya bani isra'ila allazina kanu wanda sun haka kasance bayyana musa tsakanin musa wa isa da isa alaihi massalamu biyu nabiyyu ashe kenan annabi a amma min rasuli ya haga miya daga manzo saboda mi tunda an kace annabiyu in an kace annabiyu ana ji a rasulu ciki amma an kace a rasulu ba a ji annabiyu ciki bai shigowa ciki ashe kenan annabiyu a amma min rasuli inta hala bai dawi wakilu su maluma sun ka ce a rasulu man jumi a ilal mu'jizati a rasulu wanda aka ce manzo man jama'a ilal mu'jizati kitaban munzalan a man jama'a wanda ya kasance tara ilal mu'jizati zuwa ga mu'jiza bayan wannan ya tara kitaban littafin munzalan alaihi da aka sauka sami shi wannan shi suke kira ar rasulu man jama'a wanda tara ilal mu'jizati kitaban shina da littafin manzalan alaihi wanda an kasabka mai bayan ta yi to wasu maluma sun kace shi ake kira rasulu wan nabiyyu biyu lan yanzu alaihi kitabun shi ko wanda aka ce ma annabi wanda ba a sabka sama littafi ba ko da shina da mu'ujiza. amma wanda ya kasance shi na da mu'ujiza kuma ya haɗu da littafi to shi aka ce ma rasuli wanda ya kasance shi na da mu'ujiza bai da littafi ba haɗa shi da littafi ba shi aka ce ma nabiyyu biyu. zakara wa zakara sharihu dahawiya malam mai hawiya mai sharhi akan hawiya. ya ambaci da haza hilfuru furuq sashe waɗannan rabe-rabe ɗin, min zalika daga cikin wannan manna ba a Allahu bi habari sama'i duk wanda Allah ba labari da labari na sama in marahu in ya kore shi an yabluga gairahu shi isan ma wani ne wa huwa biyu mursalun duk wanda Allah ya ba labari labarin nan ya hito daga sama kenan hito daga Allah ko ta harshen mala'iki ko kuma ba da wasu ba Allah ya bashi labari akan wani abu tunda Allah na magana da wasu da wasuɗa sha da magana da wasu ba da wasuɗa ba to duk wanda ya kasance da ya samu labari ne daga Allah min habari sama'i wata in ya kasance an hagama labari na nashi sai ce mi in hu in an hore shi an yablu ga gaira hu yar mu wani ne wa huwa nabiyyu mursalun za a kira shi annabi manzo wa illan ya murhu in bai hore shi ba an yablu ga gaira hu shi san wani ne wa huwa nabiyyu shi za a kira annabi walaysa bi rasulin ba manzo bane fa rasulu ahassu ya saki maimaitawa wa rasulu ahassu manzo ya hake banta min annabi daga annabi fa kullu rasulin dukkan rasuli nabiyun annabina dan ya game shi walaysa kullu walaysa kullu nabiyyan rasulan walaysa kullu nabiyyan rasulan amma ba dukkanin annabi ake kira manzo ba wala Allah ashmalat ta'arifi kila ma abinda an mahi gamewa ga dukkanin wannan ta'rifi fi hadal aqwali ga wannan qauluka huwa shi ma hu sahibu ittihafil muridi abinda mai ittihafil muridi an bata na Ibrahimul lukani ala jawharati tauhidi bi qawlihi akan cewa tai wan nubuwatu shar'an abinda ake kira annabci ga shari'a iha wallahi ta'ala aikin Allah subhanahu wa ta'ala li insanin ga wani mutum aƙilin mai hankali wanda kasance hurin ɗana ba bawa ba zakari namiji ba mace ba bai hukumin shar'iyyin da hukumci wanda kasance na shari'a ne takalifi na wajibi sawa'an daidai mara hu bi tablighihi ya umarce shi da isai amla ko bai shi da isai ba in dai ya kasance mutunna abinda an ka aiko gare shi mai hankali na sannan ba mai hankali na namiji na bayan namiji na an aiko shi da hukunci wanda ke ya game kowa da kowa sawa amara hu bi tablighihi amla kana ma'ahu kitabun sha da littahi amla ko bai da littahi wa kana lahu shar'un mujaddadun sha da shari'a wanda kasance mujaddadun an ka sabunta amla ko ba shi da shi wa kana lahu shar'un sha shari'a mujaddadun mai sabunta abin da ya gabata amla ko ba shi da shi kana lahu nasu shar'i ya kasance shi da abin da shahi wata shari'a hmm. kana lahu nasun shi da abin da sha'i li shari'i man hu ga shari'a wanda sun haga bace shi aw hu ko sashe ne amla ko ba shi da to wa kazalika risala haka nan ma manzanci illa fi itra'i tabligi in ba wajen tabligi ba fa innahu la budda minhu ba makawa gare shi duk abin da an ka samu ga nabiyyu ana samu ne ga manzo shi an bashi littafi mai shahi wani abu ko ba a bashi ba to eh an bashi littafi mai shahi wani abu amma babu tabligi ciki nabiyyu na eh an ka samu tabligi ciki rasulun na falfar kuhuna abinda abban na nan gaba yana nabiyyi wa rasuli anna rasula hakika manzo ya kuna na kasancewa mamuran bit tabligi wanda an ka ba umarni da iyarwa wa multiziman bihi sannan kuma an wajata mishi iyarwa din bihi lafin nabi amma sabayan annabi shi abban yadda annabi wannan sabani annabi kenan wa Allah zalika akan wannan ya kunu kullu rasulin sai shi kasance dukkanin manzo nabiyan annabina walaysa kullu nabiyan rasulan ba dukkanin manzo ba dukkanin annabi an manzo ba wa yasduqu bi hadha ta'rifi abinda ke gaskantar da wannan ta'rifin da an kai ar risalatu watan aike ala kulli rusuli ga dukkanin manzanni alladina sune ne wa'annan warar da ruhu an baton sai an bato fil qur'anil karimi cikin alqur'ani mai girma wali zalika don hakan ga wali zalika don hakan ga ashe kenan tunda akwai risala duk wanda addar risala shi aka ce mar rasulun wali zalika don hakan ga wa huwa aula bit tarjihi wa huwa aula wannan kauli shi an mahi cincinta da tarjihi watan duk wanda an ka ba littahi kuma shari'a ce ta shahi wata shari'a amma babu tabligi cikinta to ba a ce mishi rasuli amma duk wanda an ka ba littahi ya kasance kuma hurun na an ka hore shi da ainihin hukunci ta kalifi sannan kuma tare tabligi to wannan shi za a ce marsulun amma in ya kasance hurun na zakarun na sannan kuma an ka bashi umarni da tabligi an ka bashi umarni na wani aiki ta kalifi amma babu tabligi ciki sannan abin nan da an ka shi littafin nan da an ka bashi ya sha abin da ya gabace shi ko bai shahe ba to wannan za a kira shi kawai na nabiyun ba rasulun ba don haka ce wannan ta'arifi ya haiko ta'arifi wanda za a hada tabligi shi za a samu bambanci duk abinda za a samu ga nabiyi ana samu ne ga rasuli bambanci kawai ga nabiyi babu tabligi ga rasuli kuma akwai tabligi wa hadha shine bambanci yace kuma hu tarjihu shi gare shi na za a tarjihi wa huwa aula bi tarjihi shi an mahi cincinta da a tarjihi haza wannan wa qawwara da ya tugo fil qur'ani cikin alqur'ani zikiru ambatun hamsatin wa ishirina nabiyan an batun annabi ishirin da biyan mursalin kowane su kuma ta manzo ne nabiyun na mursalin wahun su adamu alaihi salamu abul bashari adamu alaihi salamu nabiyun na mursalin amma akan hilafa da maluma sun kai akai ne wasu maluma sun ce ba nabiyi na ba mursalin na ba babu tabligi cikin nashi wai haka wasu maluma sun kace illa dai kawai wata an bashi an aiko shi kawai da littahi ko kuma a bashi littahi ba amma dai kawai an aiko shi da wata shari'a to wasu maluma sun kace a akwai tabligi ciki saboda ƴaƴa ne ko da ya bar duniya ƴaƴa ne sun yi su 700 wasu maluma sun kace sun kai su 700 sannan kuma gashi can ainihin ɗane guda shi na cewa inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika inni uridu ina son an tabu ka koma bi ismi da zunubi na bi ismi katali kenan bi ismi bi ismi katali da zunubin da ka ɗoka na kashi na wa ismika da zunubin ka inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika ina son ka koma da zunubin kashi na da zunubin ka ko zai ce ma ana bi su ɗin yadda ilaika li ni inni hafi lahar rabbul alamina ko kaga lokacin da ya kashe shi kaga shi na sai koma da na sai akan abin da aikata shi ko ya ce ni ko ina son ka koma da zunubin kashi na da zunubin kashinka ina san wannan ya san kashin wani zunubi na babu tabligi ai sai tabligi ko don haka ashe kenan kaga adamu alaihi salamu rasulunna nabiyuna nabiyuna mursalunna dai kenan sannan idrisu alaihi salamu nuhu alaihi salamu hudu alaihi salamu ibrahim alaihi salamu ludu alaihi salamu isma'ilu alaihi salamu ishaqu alaihi salamu yaqubu alaihi salamu yusuf alaihi salamu salihu alaihi salamu shu'aibu alaihi salamu ayyubu alaihi salamu zukibil alaihi salamu akan hilafa musa alaihi salamu haruna alaihi salamu dawudu alaihi salamu sulaimanu alaihi salamu ilyasu alaihi salamu aliyasu alaihi salamu yunusu alaihi salamu zakariya alaihi salamu to wannan bakin wanda an ka ambata kenan sai ce to yaji'ul masihu masihu da zai ke isa isa sayyiduna muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko a yahaya ko yahaya alaihi salamu almasihu isa sannan masihu isa alaihi salamu wanda kasance zai sake dawowa karshen zamani sayyiduna ko sai sayyiduna muhammad sayyiduna shugabanmu muhammadun alaihimu salatu wassalamu wanda kasance tsira da aminci Allah ya tabbatar musu sifatuhum wa shuruduhum allati tajibu lahum alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu to muna cikin bayani akan annabawa da manzanni na Allah subhanahu wa ta'ala sifatuhun sifofinsu wa shuruɗuhum da sharuɗansu ta tajibu lahum wadda ke ta ba a kansu. laƙar jaba lahumullahu ta'ala haƙiƙa Allah ya halicci annabawa da manzanni ala sifatin hasatin akan sifofi wanda ya kasance sun keɓanta da su وهي ما أبر وهي ما يعبر عنها بالشروط التي لا بد من حال النبي والرسول وهي ita ma yu'abbaru ita ce wadda ake bayani an hagare ta ana kiranta wa'annan sifofin keɓantattu ana ibara ana bayanin su bi shuruɗin lati la budda min halin nabiyyi war rasuli akan sharuɗa wanda kasance ba makawa da gare su ga dukkanin annabi ko manzo lilqiyami domin tsayuwa bi batar risala ba alƙiyamu ba lilqiyami domin tsayuwa bi batar risala ga abin da an ka nema ga manzanci wan nubuwa da annabci wa qad zakara ulama ul aqida haqiqa maluma na aqida sun ambaci min hazihi shurudi wa'annan shirɗa dukkanin sun ambace su amma wa arja'u adha ila dalilin naqali suka bar sashen su ila dalilin akali wa arja'u sun kama da ha sashen ta ila dalilin akali zuwa ga hujja ta hankali wa ha sun kama da sashen ta ila dalilin naqali zuwa ga hujja ta shari'a li yu'alid al-aqal wa an-naqal fi istijla'i hadhihi shurudi lidomin al-aqal hankali wa an-naqal da shari'a yu'alid su karfahi hijunan su fi istijla'i ga bayyana da hadhihi shurudi wa annan shuruduka wal awsafi da sifofi wai mukinu jam'uha fi mayali shina yiwa a hada wa'annan sifofin da wa'annan sharuɗa ga abin da ke tahe na farko su azzukuriya watan <clears throat> sharaɗin annabci da manzanci akwai azzukuriya sharuɗa guda bakwai ne azzukuriya alhurriya al'amana asidiku at-tabligu a asidiku التبليغ السلامة من النفرات minan السلامة من النفرات salamatu minan سنة السلامة wal من sannan النفرات tsira minan minan nafarati daga ababa waɗanda mutane ke gudu alhalqiyya na halitta kamar a ce annabi amma kuturuna ko a ce annabi amma kun makaho na kaga duk dai sifofi da mutane ba su rashin lahiyoyi wal halqiya haka nan kuma watan asalamatu. minan na farati halƙiya da tsiya daga ainihin ɗabi'u wanda ya kasance su kuma na halitta ne kama a ce kai wani ai muguna wani kaushin hali gare shi wani munafiki na wani azalumi na annabaratu halqiya kenan ba za a samu annaba da irin wannan ba ba su da hulqiya ba su da halƙiya babu halƙiya babu hulqiya walau kun fazzan zangali qalbi la fallu halika wannan kenan alhulƙiya ko alhalƙiya kuma kama a ce kuturu ko makaho ko bebe kaga wannan daga halkuna wannan kuma sha koma ga dabi'a to wannan wannan shi da kenan ko sannan na bakwai in su shine suke ce ma alfatana kai hin tunani da kai hin lura bayani ne shina tahi muna da kenan sharuɗa nawa ma sharuɗa bakwai ko azzukuriya alhurriya al'amana asidiku attabligu assalamatu minan nafarati halqiya wal hulqiya alfatana kina ce azzukuriya na farko daga cikin wannan sharuɗa wannan sifofin kuma shar'i na sifa ne akwai azzukuriya mazakuta wala takunu nubuwatu wa risalatu li unsa annabci da risala ba su kasancewa ga mace wa dalilu ala zalika hujja akan wannan annususul adida suka masu yawa allati tan hasirun nubuwata fir rijali wadda ke takaitar da annabci ga mazaizai wa min zalika akwai daga cikin wannan qauluhu ta'ala wa ma arsalna min qablika ba mu aiko gabanin ka ba illa rijala in ba mazaizai ba nuhi ilaihim wanda mun ka aiko ma nuhi ilaihim wanda mun ka aiko ma illa rijala mazaizai ashe kenan kaga nan wa ma arsalna min qablika illa rijala nuhi ilaihim wannan ashe kenan iha'i na nubuwa iha'i na risala ya takaita ga mazaizai da mata wa qawlu hudu zan ce ta da haka wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihin shi ma ba na ba nuhi ilaihin wanda muka aiko ma fasalu halar dhikri in kuntum la ta'lamuna wa hadhihi an-nusus wa anna nasuka tadullu tana gudi ala anna Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala lan yazurba lan yursul bi aiko rasulan manzo ba ila alhaqi zuwa ga halittu min sa'i daga cikin mata wa haza wannan ma zahaba ilaihi jumhur ulama almuslimina wa haza wannan ma zahaba ilaihi jumhur ulama almuslimina abinda jumhurin maluma na musulmi sun kata akai kenan ya qulu baydawi baydawi ce fi tafsirihi cikin tafsiri ne li qawlihi ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan wafil ayat cikin wannan aya dalilin akwai hujja ala annahu ta'ala akan cewa shi Allah madaukakin sarki lan yursir ba ai ko imra'atan mace wala malakan hakanan ba ai ko mala'iki ba lidda'awatil amma amma ga kirawa da kasance ga mai kira ce kirawa da kasance ta ga mai kowa da kowa abinda aka ce ma adda'awatul amma kiran da bai taƙaita ga wanda an ka aiko ba ya ga mai hau jama'a watan nubuwa da risala kenan wa qawlu ibn kasirin da zance na ibn kasirin shi kuma inda tafsirihi gun fassara ta yi liƙaulihi ta'ala wa ma'arsa arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim yuhbiru ta'ala Allah shina bada labari annahu abinda asha'ani inna ma arsala haqiqa ya aiko rusulahu zanni ne min rijali daga cikin mazaizai lamin sa'iba daga cikin mata ba wa hadha wannan qaulu jumhurul ulama'i shine qaulin dukkanin jumhurin maluma. kama dalla alaihi siyaqu hadhihi al-aya daidai wa da ainihin tsari na wannan aya ya nuna inna Allah hakika Allah lam yuhi ila imra'atin ba ko zuwa ga mace ba min banati bani adama cikin mata na yan adamu ba ko gare su ba ta shari'in amma aike ni shari'a wa auhina ila ummi Musa ba ta shari'in na ba sun masu annan a share ishara ila ra'ayi man za'ama zuwa ga ra'ayin wanda ya riya annafin nisa'i nabiyatun cikin mata akwai annabawa wallazi alaihi ahlus sunna abinda ahlus sunna suke akai wal jama'a da jama'a huwa allazi naqalahu abul hasan shine abinda abul hasan ya naqalto ali ibn isma'il al-ash'ari ali ibn isma'il al-ash'ari wanda ya naqalto anhum daga ainihin su magabata annahu abinda ash'ani laysa fin nisa'i nabiyatun babu ba annaba cikin mata wa inna ma fi hinna siddiqatun cikin su dai akwai wanda ake kira siddiqai irin aisha radiyallahu anha irin maryam radiyallahu anha irin asisha mata fir'auna radiyallahu anha wa qad zahaba fariqun ila jawazi an takuna fin nisa'i nabiyatun wa qad haqiqa zahaba fariqun ba jumhuri ba wa qad zahaba wasu maluma sun tahi ila jawazi zuwa ga halaccin an takuna fin nisa'i nabiyatun wa zakaru sun ka min daga cikin su sun ka ambaci sarata imra'ata imra'atal halili sun ka ambaci saratu mata halilu ibrahim alaihi salamu wa umma musa sun ka ambaci um musa wa maryama sun ka ambace maryama in imrana wa hatajju suka kan hujja bi ba'din nususi da sashin nan suka allati dullu ala annal mala'ikata ja'u ila ha'ula'i akan cewa mala'iku sun zo akan wannan min inda lahi daga Allah bi umurin shatta da al'amura daban-daban wa min hadhihi nususi akwai daga cikin wannan nasu suka qauluhu ta'ala zance ta'ala dau haka fi sha'ani ummi Musa ga sha'anin uwan Musa Allah shina cewa wa auhayna ila ummi Musa muka aiko mu um Musa an ardihi akan ki bashi nono ila wa iza hifti alaihi wa alqihi fil yami wa qawlu da zance ne ta'ala do haka fi sha'anin maryam ga sha'anin maryam fa arsalna ila ruhana fa arsalna muka aiko ruhana ruhin mu shine jibril ila zuwa gare ta wa qawlu da zance ne ta'ala do haka wa iz qalatil mala'ikatu ka tuna yayin da mala'iku suka ce ya maryamu ya ke maryam inna allah haqiqa allah isfaki ya zabe ki waɗa haraki ya tsarkake ki wa tsafaki ya zaɓe ki ala nisa'il alami na ga dukkanin mata na halittu amma na zamanin ki wata dallu malum ma suka kawo hujja bai mawara daga abin da su go anna rasuli daga mazu Allah sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ga cewa tai kamula minar rijali kasirun cikin mazaizai an samu kamillai da yawa wata an samu kamillai da yawa cikin maza abinda an manzo Allah ka nuhi nan ga watan saboda annabawa su dubu ɗari suke da dubu ishirin da hudu a ashe kenan kamilai cikin maza suna da yawa walam ya kamul minan e gairu maryama babu kamilai cikin mata in ba maryama binta imrana wa imra ta fir'auna da asiya ta fir'aunu rawahul buhari wa muslimun qalu sai suka ce su masu wannan hujja sun kace inna hasaral kamali hakika takaitawa kammala fi hima ga wannan mata takin guda biyu ya dullu ala nubuwatihi hima shi na gudun kasancewa su annabawa tunda mazo Allah ce kamula min rijali kasirun wa lam yakmul min nisa'i illa maryamu imra'atu illa maryamu ko binta imrana wa atata imra'atu fir'auna la'anna akmala nau'i na domin akmala nau'i al-insani mahi kammala nau'i na mutun al-anbiya wa annabawa duk wanda an mahi kammala nau'i na mutun annabawa in an ka ce al'insanul kamil ana nuhin mazo sallallahu alaihi wasallama mu shi a gare mu shi aka ce ma al'insanul kamil shi ke nan na da zamanin mazo har zuwa ƙarshen duniya babu insanul kamil sai dai a samu al'insanu amma a naƙis al'insanul kamil mazo daga nan ta tsaya shi ya ruhe kammala babu kamili ba a koma samun kamili ba daga mazo sallallahu alaihi wasallama kuma ba a koma samu ne ila yawmil qiyamati don haka ce la'anna akamalan nau'il insani domin domin mahi kamalan nau'i na mutum al'ambiya annabawa sun mu shuhada'u sannan shahada'u sun mu salihuna amma a shuhada wa salihuna ba su kai kammala ta manzo ba sallallahu alaihi wasallam suna da kammala amma suna da ɗan ƙasa cikin kammalar su qala al-imam al-qurtubi imam al-qurtubi shi kuma tan yace wa sahihu qawli wanda ayin gatacce anna maryama haqiqan maryama nabiyyatun annaba ce anna maryama nabiyyatun ba annaba ce da anna allah ta'ala wannan qawli ne qurtubi na an shigo ga wanda sun ka ta akan cewa akwai annabawa mata an fara kiran sunansu ibnu hajar na ne shi na cikin su ko da bai ambace shi ba nan shi ma akan wannan hadisin wa sahihu anna maryama nabiyatun li anna allah domin allah ta'ala auha ya aiko ha zuwa gare ta bi wasatil malaki bi wasata malaiki kama auha ila sa'ir nabiyina tango da akwai ga dukkanin annabawa wa amma asiyatu amma asiya walam yarin ma ya dullu ala nubuwati hada lalatin hatan walam yarin babu abin da turgo alami walam yarin ma ya dullu ba abin da turgo ala nubu wata ha akan annabcinta dilalatan hatan hujja bayyananna balbari ala ya ta abin da dai yazo shi na gudu akan kasancewa ta siddiqiyya wa fadli hada hikunta wannan abin da ke cikin bi kenan juz'i na hudu wal aljahu kauli wanda amma hirin jaya ma ba ilaihi jumhur abin jumhurin maluma sun ka ta aka yi min ulama'i li umumin su dala domin game wani suka masu gudi ala zalika akan wannan masu gudin annabci ya ta kai ta kawai ga mazaban daga mata li qaulihi ta'ala mal masihunu maryama isa dan maryamu bai kasance ba illa rasulun in ba manzo ba qahalan min qablihi rusulu manzanni sun gabata gabani ne ba Allah bane ba dan Allah bane mal masihunu maryama illa rasulun qad halan min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqatun ita kuma haihishi siddiqatun wadda ke ta kai gaya ce ga gaskantar da annabawa ta kai gaya ga gaskantar da al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala al-ma'ida haisu lokacin da azbatatil ayatu ba azbata ba haisu lokacin da azbatatil ayatu aya ta tabbatar da anna maryama haqiqa maryama siddiqatun siddiqiya ce wa hiya min duni martabatin nubuwati siddiqiya ko tana ƙasa ga martaba ta annabci wa'annin tafa an ha annubuwatu idan manzanci ya koru gare ta idan annabta ya koru gare ta ma ta kalimin malaki laha ta da magana mala'iki da ita fantifa uha an gaida haminan nisa'i min babi aula koruwar cincinta ta annabta ko manzanci ga wadda ba maryamu ba min babi aula shi a mahi cincinta in dai annabta ta koru ga maryamu tare da gashi na an kididdige ta cikin siddiƙai can kuma cikin sutul anbiya an kididdigo da ita in ka diba cikin sutur anbiya'i ita dai an ka ambata ciki to su wannan suna cikin hujjojin sun haƙar su sun kace ke tana cikin annabawa to inda ya kasance an ka ce wa ummuhu siddiqatun ba a ce wa ummuhu nabiyatun ba shi an bace shi annabi an bace su siddiqiya ashe wannan shi na gudun cewa maryamu alaihi assalamu siddiqiyatun ta ba nabiyatun ta ba sai mi to wannan shi a cikin ibnu kasirin qalu sai maluma suka ce gwal cewa wannan susul waridatu su kuma nan suka a son ka turgo fi umu musa ga uwan musa yumkinu hamluha ala ma'anar ilhami shina yiwa a roke su akan abin da aka nuhi ilhami aka nuhi cusa ma amtun abu cikin rai wannan ko kai Allah na cuta maka Allah na cusa ma abu cikin rayuwarka wanda an ka cusa mata kai ma ana cusa maka ashe kenan kun kun yi da kai da ita sai mi wa huwa mujtarakun bainan nisa'i jami'an bainan nasi jami'an wannan kuma mujtarakun abun tarewa ne bainan nasu tsakanin mutane jami'an dukkanin su wa ammal kamalul mazkuru amma kammala nan duradi na ga abin da an ka hito akan hujjojin da wasu sun ka dogara da su akan cewa akwai annabawa cikin mata to suna an ka biyo ɗaya bayan ɗaya ana yi musu raddi to shi na cewa ammal kamalul mazkuru amma kammala wadda an ka ambata fil hadisi cikin hadisi fa hu gairu qadi'in shi kan wannan ba yankakke na ba fi annal murada bihi annubuwatu abinda aka shi annabci ba shi aka nuhi ba yace fa innal kamala haqiqa kamala fi kulli shay'in bi fa innal kamala fi kulli shay'in bi hasabihi kammala cikin komai gurgudunta aka dibi daidai darajar ta wal kamalu fi jinsin nisa'i a wal kamalu fi jinsin rijali kammala cikin jinsi na mazaizai yakunu bin nubuwati kina kasancewa ga annabta wal kamalu fi jinsin nisa'i kammala ta jinsin mata shi kuma yakunu bi siddiqiyya kina kasancewa da siddiqiyya alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiba usulun muna cikin shuru'un nubuwa wa risala ko alhuriya daga cikin shuru'un nubuwa wa risala alhuriya akwai ɗiyauci da babu makawalar rasuli ga manzo an ya kuna shi kasance horon ɗamin zawi hasabin cikin ma'abuta daraja muna sabin da dangantaka mai kyawu la'annal abda raƙiƙa saboda ba wanda ya kasance la'annal abda domin bawa an raƙiƙa wanda ya kasance tsintsar bawa na la miliku min an ba shi mallaka komai cikin al'amari ne wa huwa hadi'un fi kulli umuri li sayyidihi wa huwa hadi'un mai kankantar da kai ne na fi kulli umuri ga dukkanin al'amuri li sayyidihi na shugaba ne duk abin shugaba ne shi umuni zai mai da'a wa haza wannan yamla'uhu shina na shi min al-qiyam daga tsayuwa bi aba'in nubuwa daga nauye-nauye na annabci wata ba'ati risala da nauye-nauye na manzanci bashi ya ɗaukar nauyi na annabci balle nauyi na manzanci saboda shi na cikin kangi na bauta wa minan nususi akwai daga cikin nasussuka Allah ti tumi wadda ke ishara ila zalika akan wannan qauluhu ta'ala ya salihu ya kai salihu kalkunta ka kasance fina cikin mu marjuwan dan asuli mai girma qabla haza gabanin ka zo cewa kai manzo haki ashe kenan kaga ya kasance min zawai hasabin wani sabin wa qawluhu da zance na ta'ala da haka fi zikiri qawlihim ga ambaton zancen su li shu'aibin ga shu'aibu walau la haɗuka suka ce ba don jama'a ka balla da jama'a ka da mun jehe ka ba don jama'a ka ba da mun jehe ka sai ce kai tunku yanzu jama'a ta ka hana ku jehe ni ba ku jin tsoron Allah hmm. to kaga ashe kenan kaga dan asuli na shina da nasabun shina dangantaka mai kyawu sai mi a asidiku daga cikin sharuɗa na wannan akwai asiriku gaskiya wa huwa shi mu ɗabaqatu habarihim dacewar labarin su liwaƙi ga abin da ke aukuwa fi awa risala ga da'awa ta annabci wal ahkami da hukumce hukumce Allah ti yabluguna hauda suke iyarwa an lahi daga Allah ta'ala da haka qala Allah ta'ala Allah shina cewa wa sadaqallahu wa rasuluhu Allah da manzonsa sun yi gaskiya al ahzab watan wannan shi ke gudun gaskiya annabawa dukkaninsu da manzanni wa ƙala ta'ala Allah shi cewa aidan kuma wa ma yanɗiku anil hawa manzo Allah ba shi magana a kan son rai kenan shi na faɗin gaskiya cikin magana shi li'annahu domin abin da a sha'ani lo jaza alaihimu alkazibu wa li'annahu domin abin da a sha'ani lo jaza alaihimu alkazibu da ƙarya na halatta gare su la jazal kazibu fi habarihi da ƙarya ta halatta gaba da labari ne ala ɗau haka litasdiqihi iyahum saboda Allah shi ya gaskata su bil mu'jizati da mu'jiza annazil ta wadda ki tasab kamar da ta musabkin sadaq abdi fi kulli ma yuballigu anni wa na ya gaskiya ga dukkanin abin da ya faɗa ce da gare ni na saboda Allah ya ba su mu'jiza na ita hagudin cewa lallai haƙiƙa Allah ya gaskata su ga aikin da ya musu saboda um, annabawa su ne wasu da tsakaninmu da Allah ba mu ganin Allah amma su suna ganin Allah sun an su saƙo ga Allah amma ba mu ashe da ba ba mu kusa sadda sun ka an su saƙo to me gudun saƙon daga Allah yake mu'jiza da Allah ya ba su anna da to da kasance za a sabka ta manzilata sadaka abdi fi kulli ma yaballugu anni kamar yanzu kana son ka aiki mutum wani wuri inda inda ya kasance wurin jinnawinka na ko inda kake da girma amma ko wanga za ka aiki ba a san cewa kai ka aiko shi ba amma kai an san ka dan bayi dukkanin husun san Allah sai dai ba su gani ne ko to ana son a san nan ga wannan da ka aiko haƙiƙa kai ka aiko shi sai ka ce an shiga zobe na in ka zo hagwadi ka ce ni na aiko ka da ganin zobe an sa aikin ka na dan an san zoben ka an gane don haka mu'jiza annabawa ita hagwadin hakika Allah ya aiko su wata zai zabi gaskantar da kuma makaryaci min al'alimi daga wanda an musanni bi kadibi da ƙarya ta yi mahaddu kadhibin shi a tsintsar ƙarya wa huwa mahalun an Allah ta'ala ƙarya ko rata ga Allah subhanahu wa ta'ala mi a gaba famal abinda wannan zai lizumta suwa jawazul kazibi halaccin ƙarya a laifin gare su mahalun shi ma kore na kaza da tamka hakan ga lalle haƙiƙa da ya kasance Allah ya gaskata su ga abinda sun ka faɗi da Allah ya gaskantar da makaryaci kenan don haka ashe nan gaskantar da makarci karya ne ashe nan zai lizimtar da ke na a ce Allah ya karya Allah ko ba shi karya karya ko ta ga Allah ashe in karya ta koru ga Allah ko ta koru ga madani ne alaihi salatu wassalamu al amana sai amana wal muradu abinda aka nuhi bi hada ita hibzu jawahirihim tsare zahirin su wa nihim da boyyen su ana talabusi daga haduwa bi manhiyan anhu da abinda an ka hana duk abin da ce an hana shi ba za su tsini da shi ba ba za su kwabu da shi ba wallau na haikara ko da ko hani na karhanci wa dalilu ala zalika abin da hujja akan wannan huwa abin da ashi huwa abin da ashi annahu law jaza alaihim an yahunu laha da shi na daukuwa gare su sai dalilu Allah ta'ala dau haka bi fi'li muharrami da aikata abin da haramta aw makaruhin ko abin da karhanta lajaza an yakuna zalikal manhiyu ma'muran bihi da zai halattar da shi kasance wannan abin da anka hana shi kasance ma'muran bihi abin da anka hura da aikata da anna Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala na ya hore mu bittiba'ihim da biyarsu fiya qawalihim ga zattutukan su wa qalihim da ayyukan su haisu qala lokacin da ce Allah wa rasuluhu Allah kuwa Allah da'a wa adiu rasula kuwa manzon Allah da'a wa qawluhu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun uh, hasanatun kaga duk wannan akwai jicin koyi da su wa qawluhu da cewa tai wa ma atakum rasulu fahuzuhu dukkanin abinda manzo zo muku da shi ku rike shi wa huwa subhanahu wa ta'ala la ya'muru bi muharramin Allah ba shi horo da abin da ya haramta wala makaruhin bai horo da abin da karhanta qawlihi ta'ala inna Allah la ya'muru bil fahsha'i Allah ba shi horo da alfasha al-ahraf al-araf fala takunu ab'aluhum muharramatun fala takunu ab'aluhum ayyukan su ba su kasancewa muharramatan wanda an ka haramta wala makruhatan ba su kasancewa wanda an karhanta wa hadhihi sifatu wannan sifa yu'abbaru an habil ismati ana bayanta ana ce mata isma at-tabligu alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam tam adiba 33 at-tabligu ko muna cikin bayani akan a shuruɗin nubuwa wa sifatin nubuwa daga cikin shuruɗin nubuwa akwai at-tabligu iyarwa wa huwa tabliguhum shine iyarwa annabawa ma umiru bi tablighihi abinda anka umarce su da da shi min al-maula daga Allah azza wa jalla ila man ursulu ilaihim zuwa ga wanda aka yi ko zuwa gare su min gairi an yakatumu shay'an ba tare da su rahe komi ba wa yastahilu alaihim al ruhi wani abu mustahili na gare su ƙara ta'ala Allah shi na cewa ya ayyuhar rasulu ya kai manzo ballika yadda ma unzila ilayka ballika yadda jami'a dukkanin ma unzila ilayka abinda an ka suwa zuwa gare ka mera bika daga ubangijinka fa in lan tabal idan baka yadda sako na dukkanin abinda an ka suwa gare ka ba daga ubangijinka kuma ballagata baka yadda risalata hu sako ne ba ko kuma ballagata risalatihi baka yadda sakonni ne ba wa ta ta'ala Allah shi na cewa rusulan mubashirina mun aiko su rusulan manzannina mubashirina masu bushara da aljanna munzirina masu gargaɗi ga wanda ya kafe ta daga wuta li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun akwai alallahi yace linnasi hujjatun li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusuli li Allah ya kuna hujjatun domin kada hujja ta kasance nasa ga mutane Allah ga Allah da rasuli bayan manzanni kada su ce ya Allah ma ja ana min nazirin wa qad ja'akum bashirun wa nazirun wa kana Allahu azizan hakima wa qala ta'ala Allah shina cewa wa ma Allah rasuli illa balagu wallahu ya'lamu ma tuduna wa ma taktumuna wa ma Allah rasuli ba abinda a ga manzo illa balagu in ba yadda sako ba wallahu alamu Allah ya san ma tuduna abinda kuke bayyana suwa na ayyukanku wa ma takatumuna Allah ya san abinda kuke ruhewa na ayyukanku al-ma'ida wa hiya sifatun dahilatun fil ismati aidan wannan sifa ce ita ma da kasance ta shige cikin isma assalama sai a sharadi da sifa ga ta nan assalama su tsira minan na farati daga ababen da ake gudu minan nahiya ta daga nahiya du alhalqiya daga abin da ake gudu na halitta wal hulqiya daga abin da ake gudu na ɗabi'a fala yakunu qabihan annabin Allah annabana Allah ba ka kasance masu muni kama a ce kuturuna ko kuma a ce makahona ko dai ta dai sifa da ake wadda mutane ke gudu aw maridan ko mara lahiya maradan muna faran rashin lahiya da ake gudu wala yakunu fazzan bai kasancewa fazzan to cin da ce wala yakunu qabihan bai kasancewa da mimi ba a samun annabin Allah aka same shi da mimi ne wanda bai da kyau ba a samun annabin Allah haka nan sannan ba a ce annabin Allah na sai dai mugun hali gare shi babu annabawan Allah wanda ba masu kyau ba kyakkyawa na annabawan Allah dukkanin su kyakkyawa na sannan kuma dukkanin su masu halaye na kyawawa fala yakunu ba shi kasancewa qabihan maimuni aw maridan ko da lahiya muradan muna faran rashin lahiya wanda ake gudu wala kunu fazzan galizar kalbi wala yakunu ba shi kasancewa fazzan wanda ya kasance mai muyagun ɗabi'o'i mai mugun hali sayi halki wanda ya kasance galizal kalabi mai kaushin zuciya ta yana wanda ya kasance shi na tsaurara ma dukkanin wanda ke biya ta yi kama kala ta'ala wa lokun tafazzan da ka kasance mai mugun hali galizar kalbi mai galizar kalbi mai busasshiyar zuciya lamfar domin holika da sahabban da tare da kai dukkanin sun wace sun barka ɗana sai fi ɗana kai hin tunani wa hiya kamalul aqali ita ce cika hankali wa zaka'i da kaihin tunani wa quwwatul wa quwwatul ra'ayi ko da karhin fahimta wa zalika wannan wa zalika wannan li'ilzamil hazmi domin tage abukanan jayayya wa iqamatil hujjati alaihim da tsaye da hujja a su bayan wannan kuma wai eh, saboda bata maya da una ilaihi abin suke kira zuwa gare shi na bauta gumaka li'anna man la yamtani bi hadhihi sifati domin wanda bai iya kare kai ne da wannan sifofin la tadi wa iqamatul hujjati ba shi tsaye da hujja walal mudad walal mujadala sannan kuma tan ba shi ya gadama duk wanda bai iya kare kai da irin wannan sifofin kamalul aqali wa zakai wa quwwatul ra'ayi wanda bai da wannan to bai iya kare kai ne da hujja tunda bai iya kare kai ne da hujja zai da hujja kenan bai iya kare kai ne da hujja ba zai iya tsayar da hujja ba kuma wala tadi wa iqamatul hujjati Wannan mujadala wa dalilu ala zalika hujja akan wannan qauluhu ta'ala wa tilka hujjatuna wa annan hujjojinmu na atainaha mun bashi su ga ibrahima wa annan sune hujjojinmu allati wannan da yake ihtajja biha ibrahimu ibrahimu alaihi salamu <clears throat> ya kafa hujja da ita ala wa hadaniyati lahi ta'ala akan kadaito Allah ta'ala dau haka wa min wujudul ufuli shine samun bacewa taurari da abinda abba ya gare shi wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi Allah ce narfa'u darajati man nasha'u narfa'u darajati muna daga darajojin man nasha'u wanda mun kaso ko narfa'u darajatin man nasha'u bitamini wa qauluhu ta'ala ya nuhu ya kai nuhu wa qalu sai fere suka ce ya nuhu ya kai nuhu kajjadanta na haƙiƙa ka cika gardama da mu ƙaha samtana kana jayayya da mu fa aka santa jidalana ka yawatar da gardama da mu fatina bai mata iduna ka zo muna da abin da kai alkawali na azaba in ta min da in ka kasance cikin masu gaskiya akan azaba na sabku wato ta sabko ga muna jininta wa qauluhu ta'ala da cewa ce ta'ala do haka wajadilhum billati hiya ahsanu wajadilhum watan kai jayya da su billati hiya ahsanu da hujja da kasance mai kyawata wa hiya du'a ila tawhidillahi subhanahu wa ta'ala ita ce kira zuwa kar ita da Allah subhanahu wa ta'ala hazihi wannan hiya shurudu ita ce sharuɗa wasu fatin sifofi allati la budda ha wadda babu makawa gare ta lil anbiya ga annabawa wa rusuli da manzanni li yatamakkanu min al qiyam bi wadaihim min ko li yatamakkanu domin hu samu dama min al qiyam daga tsayuwa bi wadaihim da aikace aikacen su hayar qiyamin mahihicin tsayi kasar lokaci aiko hmm. adadul anbiya wa rusuli adadul anbiya adadin annabawa wa rusuli da mazanni wa qad haqiqa ya tulafa an yi sabani fi idatul anbiya ga na annabawa wa rusuli da mazanni wal mashhur abinda an mashhuri fi dalika akan wannan hadisu abi zarrin hadisi na abu zarrin al radiyallahu anhu fi ma rawahu ibnu murdawaihi ga abinda ibnu murdawaihi ya ruwaito min ɗariƙ abi min ɗariƙ idris alhawlani daga hanya ta abi idris alhawlani an abi zain daga abi zain radiyallahu anhu qala ya ce qultu nice ya rasulullahi ya manzon allah kamil anbiya'u annabawa sunan suke qala ce mi'atu alfin wa arba'at wa arba'atun wa ishruna alfan annabawa dukkanin su su dubu ɗari na wa arba'atun wa ishruna alfan da dubu ishirin da hudu qultu in ji abu zan ce nice ya rasulullahi ya manzon allah kamin rusul hum manzanni suno na a cikin su kala ce salasu mi'atin wa salasata ashara manzanni su kuma ɗari uku na wa salasata ashara da goma sha uku jammun ga firin jama'a ne masu yawa wa fi ga wata riwaya mi'ata alfin wa arba'atan wa ishruna alfan watan abinda adadin annabawa mi'ata alfin dubu ɗari wa arba'atun wa ishruna alfan da dubu ishirin da hudu wa rusul manzanni min zalika daga cikin wa'annan salasu mi'atin su ɗari uku suke wa hamsata ashara da goma sha biyar jamman gafiran jama'a ne masu yawa su kuma manzanni su ɗari uku da goma sha biyar ɗari uku da goma sha biyar manzon Allah ya shigo ciki in an ka fitar da manzo Allah in bai sa kai ne ba 314 riwaya ta zo da wannan gata riwaya 313 wa kan kila an naqaltu ijma'al muslimin ijma'i wa kan kila an naqaltu ijma'ul muslimin ijma'in jama'a muslimi ala tabdili sayyidina akan hihitar da manzo mu Muhammadin sallallahu alaihi sallama ala jami'il mahaluqin ga dukkanin mahalukai khilafan lil zamahashari amma sabanin zamahashari wata ti martabatu ul almi daraja ta ulul amri tana tahe min rusul daga cikin manzanni ba adam martaba ta sayyidina bayan daraja ta manzo muhammadin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah hake lafin akan sabani fi ta ayyinihim akan ayyana ulul almi maluma sun yi sabani su wane ne ake cewa ulul almi wahum ala asashil aqwali su wanda ake kira ulul almi ala asashil aqwali akan mahi ingancin zantuttuka muhammadun sallallahu alaihi wasallama wa ibrahimu alaihi salamu wa musa alaihi salamu wa musa alaihi salamu wa isa alaihi salamu wa nuhu da nuhu alaihi salatu wa salamu wa qawwara da zikiruhum fi qawlihi ta'ala wa qad haqiqa su wa radda ya tuzgo fi qawlihi ga zance ta'ala dau haka wa iz halna minan nabiyina misaqahum wa iz katuna lokacin da a hasna muka riki minan nabiyina daga annabawa misaqahum alkawullan su wa minka mun karki alkawali da gare ka wa min nuhin daga nuhu wa ibrahima da ibrahima wa musa da wa musa da musa wa isa ne maryama da isa ne maryama wa ahazna minhum mithaqan galiza muka riƙe alkawali gare su alkawali mai kauri mai kauri mai nauyi wannan don haka maluma suka ce an suke kira su ake kira ulul amri min rusuli wa ahazna minhum mithaqan galiza muka riƙe alkawali na amana gare su amana mai ƙarfi alkawali mai nauyi wa ma'ana ulul ami abinda an ma'ana ulul ami ahadul jiddi ma'abuta kokari wa sabata tabbatuwa fi amri risala ga al'amarin manzanci wa da'awatul ibadi da kiran bayi ila dinillahi zuwa ga addinin Allah ta'ala dau haka wa qad jama'a ismu muhammadin haqiqa sunan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya tara adada jami'in rusuli adadin dukkanin annabawa kama zakarar shehu ahmadul makari tanko da malam makari ya ambata fi ida'atid dujina cikin ila'atul dujinna fi aqidati ahli sunna bi qawlihi akan cewa ta wa iddatu rusulil kiramil kummali fizmi muhammadin badat fil jumali mimun wa ha'un summa mimun kurirat wa ba'da hadalun kama qaqurirat wa iddatu rusuli ididdigan manzanni alkirami masu girma alkummali kammalallu fizmi muhammadin sun tattara cikin sunan muhammadu ba da wa'anda kasance sun bayyana fil jumali cikin ai hisabul jumali mimun mimu wa ha'un da ha'un summa mimun sannan mimu kurirat wa ba da hadalun bayan ta sannan dalu kama ka kurirat muhammadun kenan mimun wa ha'un mu ham ma da takarari ham ma wa ba da hadalun sannan dalu kama ka kurirat ta kuwa ta tabbata wa bayan zalika alhamdulillahi to sai a hardace wa iddatu rusulil kiramil kummali ilmi muhammadin badatil jumali mimun ha'un summa mimun kurirat wa ba da hadanun kama ka kurirat <laughs> adiba bugwaitul ihwani sharhi usuluddini shahi na 36 abinda mun kwana ga satin da gabata wa iddatu rusulil kiramil kummali filmu muhammadin badat fil jumali nemun wa summa mimun korirat wa ba'da hadalun kama ga korirat to shine ya ce wa bayanu zalika abinda ab bayanin wannan annaha haqiqa ita hamsatu a harufin harafi guda biyar ne muhammadun harafi biyar ne babu wawo salasu mimatin ba wa salasu mimatin ba wa bayanu zalika annaha hamsatu ahrufin abinda ab bayanin wannan sunan muhammadu hamsatu ahrufin harufa ne guda biyar sai a ɗebe wawu salasu mimatin akwai mim guda uku mu hamma hamma mu hamma muna da mimu guda uku wa ha'un sannan ha'u shine ha wa dalun sannan dalu shine da muhammadu lakin na hada gadai dai ita tu'tabaru asma al harufi ana kula da hu asma'ul harufi watan niki na harufa wa kullu mumin wa kullu mimin dukkan mimu hija'uha abinda an yankinta salasatu hurufin harufa ne guda uku mimun wa ya'un wa mimun wa kullu mimin dukkan mimi in an ka mai shi ga suna nai ba ga ku ba mimu in an ka ce ma shine musamma in an ka ce mimu shi a sunanai sunanai mimu to mi ashi hasiya ta yi ma an gane ko a sheke nan al'izmu ainihin musamman hmm? <laughs> an gane ko watan yanzu kaga abinda aka nuhi nan nan ga abinda aka ce mahuruhu abinda aka ce ma alhija'u taqdi'ul kalimati taqdi'u taqdi'ul kalimati ka yayyanke kalima in an ka yanke kalima hurufu ɗin na kaliman nan hurufu ɗin na kalima sai a yanke su domin suna kalima guda yanzu in ka ce jalasa jalasa to yanzu in ka ce jimun ya koma hija'un ka sai daban in ka ce lamun ya koma hija'un ka sai daban in ka ce sinun ya koma hija'un ka sai daban abinda aka ce mai aka ce mai hija'un nan ga kalima wadda kasance game take sai ka yayyanke ta kan mai shi ta harafi harafi to harafi harafin na in kan shi harafi harafi ko ne harafi kenan sai ka kire shi da suna ne labi musammahu za ka kire shi bi izmihi labi musammahu yanzu an ka ce ja shine musamma ma izmuhu aljimu la shine musamma ma izmuhu allamu ko ja la sa shine musamma ma izmuhu asimu ko to shi aka ce mahija'u yayyanke kalima a kira ta da sunan harfanta to shi na ce in mun kadiba watan lakin na hatu tabaru za a kula da ita asma'ul harufi sunan nake na harufa asma'ul harufi sunan nake harufa kenan wa kullu mimin ku wani mimu hija'u ha yankin ta salasatun guda uku na in ka diba in ka ce mimun to in ka diba a jaza'u sun koma salasatun mimun hija'u ha salasatun salasatu hurufin harfa guda uku memun wa ya'un wa mimun wal ha'u shi kuma ha'u ha hija'u ha yankin ta juz'ukanta harfa ne kashe duna ha'un wa alifun ko harfani in ka ce ha'un ha'un to kaji ha kaji kaji ha kaji alif to hamza cin ba a sata ta maddaci ce sai a hidda hamza ta madda ba za a kidi da ita ba sai an mashe ta alif an gano haka ko to shi na ce wal ha'u hija'u ha harfani ha'un wa alifun wa dalu shi ko dalu in kace dalun harafi uku zaka ji hija'u ha yankin ta salasatu a harufin harfa ne guda uku dalun wa alifun wa lamun wa jumlatul hurufi idan mun ka tara jumla ta haruffa al harijatu wanda aka fitar min zalika daga wannan ata ashar harfan za mu samu harfi goma sha hudu to suna yan kaddiba memun memun memun ha'un dalun bakin nan ta kare to in ka diga su ta ga memun ɗaya biyu uku memun kudu biyar shidda memun bakwai takwas tara ha'un goma sha ɗai ko dalun gana shi nan ƙasa sha biyu sha uku sha hudu bakin nan ta kare an gane ko ashe kenan yan kaddiba yan kacce memun memun memun saboda muna da salasu mimatin ha'un guda gare mu dalun guda gare mu ashe yan kaddiba muhammadu ababa uku na a ciki ne ababa biyu a ciki ne ababa uku da memu da ha'una da dalun to me shi a guda uku shi kuma ha'u shi a guda dalun shi ko shi a guda to yanzu in mun hakomo kuma ga hisabul jimali ha min ga kididdiga harafi nawa na a mi a adadi ne kaga kaddi ba a arba'in gare shi ko so sai ka komo nan nan sai mu ya kamata mu samu biro mu iyakance sai mu same mun ha'un dalun ba su kenan ba to in su kenan sai ko mim mim na da arba'in ya ita kuma ƙididdiga tana da biyar tana da goma mimu na da arba'in ha'u na da takwas alif shi na da ɗaya dalun shi na da hudu alif shi na da ɗaya lamu shi na da talatin to yanzu in mun ka diba mim nawa gare mu kenan min hasul da shidda mimun mimun mimun mimun mimun mimun muna da min nawa shidda kenan ga suna an rubuce ba uku na ba shidda na muna da min guda shidda to sai mu ce arba'in gida shidda suna da ɗari biyu da arba'in ko ya kuma ya nawa gare mu muna da ya uku su kuma kowace ya ƙididdiga ta goma goma to goma sau uku nawa gare su talatin gare mu ko to sai mu koma muna da ha'u mai ɗaya mai takwas ko muna da ha'u mai takwas muna da alim mai ɗaya muna da dal mai hudu muna da alim mai ɗaya muna da lamu mai talatin ko to gabanin mu shiga cikin ƙididdiga ta ta abin ga ta bayani ko ne muna ya haɗa su muna da arba'in arba'in gida shidda muna da ɗari hudu da nawa muna ɗari biyu da arba'in ga talatin na ya guda uku muna da ɗari hudu nawa da saba'in ko ga lamucin mai talatin muna ɗari uku ko sannan ga takwas ga ɗaya da tara ko ga hudu da sha uku dai ga ɗaya da sha hudu shi adadin annabawa ɗari uku da goma sha hudu an gane ko to shi na ce falmi matu mimu mimu dinga min zalika daga cikin wannan kididdiga sittun za mu samu min guda shidda wala ya atu su kuma tanya'o inna za mu same su almusannatu tahtiya ya su kuma masu digaggabu kasa za mu same su salasatun guda uku na wal mimatu bil hisabi to in mun hukuma ya hada su kenan ko sai to wal mimatu in mun hukuma su kuma min bil hisabi ga kididdiga arba'una kowane miliyan arba'in gare shi hmm? falmimatu bil hisabi mai atani wa arba'una falmimatu min bil hisabi da kididdiga mai atani wa arba'una kullumi min bil hisabi arba'una kowane min da kididdiga zai koma arba'in wa salasatul ya'atu su kuma watan ya'o'i guda uku salasu nusuku talatin wa kulli ya'in bil hisabi ashiratun wal alifani su kuma dalun da alif na ha'un na abin ga na ha'un ko su alif guda biyu kenan ko wal alifani su kuma bi isnaini biyu gare su kullu alifin bil hisabi wahidun kullu alifin kowane alif bil hisabi ga kididdiga wahidun ɗaya ne wal ha'u samaniyatun shi kuma ha'un samaniyatun waddalu arba'atun wallamu salasuna to sai a tara su yace falmi atani wal arba'una 240 ka tara su ila salasina zuwa talatin sai su koma mai atani wa sab'una sun kama ɗari biyu da arba'in a ɗari biyu da saba'in wa ila isnani sai ka tara su da biyu mai atani wa isnani wa sab'una sun koma ɗari biyu da saba'in da biyu wa ila samaniyatin sai ka haɗa su da takwas sun koma mai atani wa samanuna sun koma ɗari biyu da tamanin wa ila arba'atin sai ka haɗa su da hudu wa mi'atani wa arba'atun wa samanuna sun koma 284 wa ila salasina sai ka al'asu 30 284 ga 30 salasu mi'atun wa arba'ata ashara sun koma 314 wa man itabara alifan fi hijal wa ita bara alifan wanda ya kula da alif fi hija'il ha'i ga harfa ga ainihin jutsuka na ha'u addahun arba'ata ashara wanda kididdigi alif in an ka hidda alif an ka ce ha'un an ka sa hamza kawai an ka ce ha ba a sa alif ba a sa hamza ba in an ka kula da alif za su koma su 314 don haka ce wa mani ita bara alifan wanda ya kula da alif fi hija'il ha'i ga jutsi jutsi na ha'u addahu zai kididdige su arba'ata ashara wa man lan ya atabir ha wanda bai kula da ita ba kuma addahu salasata ashara wanda ce ha kawai bai sa alif ba bai sa hamza ba aw ma adhalahu ko wanda shiga shi sallallahu alaihi wasallam fi jumlatul adadi wanda yi manzon Allah cikin jumla ta adadi addahu arba'ata ashara zai kididdige su su 314 wa man qala innahu adda man siwahu wanda ko yace manzon Allah ya yi wanda ba shi ba wasakata an nafsihi yayi shu bai sanya kan shi ba addahu salasata ashar zai kididdige annabawa zai kididdige ah, manzanni su 313 wa in ita baratal hamzata in kuma ka sanya hamza cikin kididdiga wacin da mun kai suwa ta haun aidan kuma ma'al alif ka gama ta da alif fil ha'i ma'al alif ko ka gama ta da alif fil ha'i wanda ake wanda ake je cikin ha'un ka gama da hamza da alif wanda ake je cikin ha'un kanu sai su kasance ta ashara goma sha biyar ko to duk sun zo da wannan akwai riwaya ta annabawa manzannin Allah su 313 akwai riwaya ta su 314 akwai riwaya ta su 315 kaga duk wanda an ka doka ko ne ya fito cikin wannan to nan ya tsaya wa idatu rusulil kiramil kummali filmi muhammadin badafil jumali mimun ha'un summa mimun kurirat wa ba'da hadalun kama ka kurirat wa kullu wahidin minal mursalina dukkanin ɗaya daga cikin manzanni alaihi musallatu wassalamu mu'ayyadun bi mu'jizatin kowane su an karfafa shi da mu'jiza wadda hannu ba zai iya rikowa ba rabbi rabbihi daga ubangiji ne la ya kadiru ahadun mutum guda bai da iko ba wani mai iko ala ha akan samu sheta bi kasbin da aiki au gairihi ko ne aiki alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam adiba abu gwaitul ihwan shahina mun kare wa iddatu rasulul kiramil kummali hizmu muhammadin badafil jumali memu ha'un summa memu kurirat wa ba'da hadalun kama ka ma ya ta'allaqu bi sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallama bayani akan abin da ratu ga manzo mu sallallahu alaihi wasallama abin da yake ta'alluki da manzo sallallahu alaihi wasallama wa qad ihtasallahu nabiyyana muhammadan wa qad ihtasallahu nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wasallama bi hususiyatin adidatin wa kada haqiqa sallahu Allah ya keɓance nabiyyana manzon mu Muhammadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bi hususiyatin da darajoji a masu yawa tun mayyizuhu an baqiyatil anbiya wa rusuli wadda ke rarrabe shi daga sauran annabawa da manzanni min ha daga cikin su annahu sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa shi manzon Allah maqusun wanda an ka aiko na ilin nasu ga mutane kafatan gaba ɗai ala annal qur'ana akan cewa qur'ani bayyana ya bayyanar da an gaira ku haƙiƙa wani shi min al'anbiya daga cikin annabawa wa rusuli da manzanni kanu sun kasance maƙusi ne wanda aka aiko na ila aqwamihim zuwa ga mutanen su bi ainihin ga ainihin su waɗannan mutanen kullum ko wani su bilisani ƙaumihi da harshen mutane ne wa min amsalati wa akwai daga cikin misalai ila aqwamin zuwa ga mutane bi ainihin ainihin su a kanu sun kasance maƙusi ne wanda an ka aiko ila a ƙawamin zuwa ga wasu mutane bi ainihin ainihin su bi ainihin kowane ne an aiko shi ga mutane mutanen nan ayyanannun mutane na ka gani kamar adu kamar samudawa kowane su an aiko wani annabi an aiko shi wasu aiko su ga samudu wasu aiko su ga fir'aunu kamar musa alaihi salamu kamar hudu an aiko shi ga adawa kamar samudu kamar ga sunan dai kowane aiko shi ila a kawamin zuwa ga zuwa ga wasu mutane bi ainihin haqiqanin su mutanen kullum bil sani qawmihi wa min amsal allati tushiru ila zalika akwai daga cikin misalai masu ishara zuwa ga wannan hu ta'ala laqa arsalna nuhan haƙiƙa mun aiko nuhu ila qaumihi zuwa ga mutane nai mutanen nuhu alaihi salamu kenan wa qauluhu da zance ne ta'ala da haka aidan kuma wa lutan ludu iz qala liqaumihi lokacin da ce mutane nai kaga iz qala liqaumihi an aiko shi ga mutane ne kenan watan sune a ahlu sadum wa qawluhu da zance ne ta Allah haka wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko ko wani manzo ba illa bil sani qaumihi sai da harshen mutane ne li yubayyana lahum domin shi musu bayanin abin da an ka aiko gare su fa yadullu Allahu man yasha'u Allah na kin shaida man yasha'u wanda ya so wa yahdi shi na shaida man yasha'u wanda ya so wa huwal azizu Allah shine marin jayi al wanda kasance gwani ne ga aiki ne wa amman nususu amma nasu suka Allah ta tadullu ala umumi bi isatihi fa kasiratun amma na suka masu gudun game wa aikin manzo sallallahu alaihi wasallama masu yawa na min ha daga cikin su qauluhu ta'ala qul ya ayyuhan nasu qul kace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi inni hakika cewa ni rasulullahi manzo Allah nake alaikum zuwa gare ku jami'an dukkaninku wane ne aiko ni allah allazi lahu mulku samawati wanda ke da mallakar samai wa da kasai wanda kasance shine ya mallaki samai da kasai da abin da ke cikin su wa ta'ala da zancen shi ta'ala ɗau haka wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa rahmatan lil alamina sai don rahama ga dukkanin al'alam mu aiko ka rahama ga dukkanin duniya gaba ɗai wa ƙauluhu ta'ala da zancen ta'ala ɗau haka wa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa ka fatan linnasi sai ga dukkanin mutane annasu innan al'umumiya ce ta game dukkanin mutanen duniya mun aiko ka ga dukkanin mutanen duniya bashiran kana mai bushara ga wanda sun kai imani sun karba da aljanna wa nadiran kana mai gargadi ga wanda suka bi jere ba su karba ba da wuta wa annahu haqiqa cewa shi manzon Allah hatimul anbiya'i shine cikon annabawa hatimul anbiya'i shine cikon annabawa wal mursalin da manzanni wa risalatuhu risala ta hatimatun tarihi a risalati dukkanin manzanci manzanci a sabi ƙaci sun gabace shi qala Allah ta'ala Allah shina cewa ma kana Muhammadun Muhammadu bai kasance ba a ba ahadin uban ɗaya daga cikin ku a ba ahadin uban wani mutum guda mai da jalikun cikin mazaizanku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba uban kowa na ba daga cikin ku watan ba uban zaidunu sabitin na ba a ba uban zaidunu ta na ba saboda ana jingina ana ce ma zaidu zaidunu muhammadin sai aya ta sauka saboda manzo sallallahu alaihi wa sallama an shi umarni in shi na son zainabu shi aure ta to sai kasance suna cewa zai aure min mata dan shi muhammad zai aure min mata danai sai aya ta sauka ma kana muhammadun aba ahadin min rijalukum manzo Allah ba uban ɗaya daga cikin na ba walakin daga dai shi kana rasulullahi ya kasance manzon Allah wa hatamun nabi'ina kuma cikon annabawa shine shine sakamakon annabawa gaba ɗaya shine cikon annabawa gaba ɗaya al-ahzab suratul ahzab ce ba a ba a gyara suratul ahzab kuskure ne na kwamfuta wa yaqulu ibnu kasirin ibnu kasirin shina cewa fa hazihi al-ayatu wannan aya nasun nasi ta fi annahu a kan cewa shi manzo Allah la nabiya nabiyya ba'dahu babu annabi bayan shi wa iza kana in ya kasance la nabiya nabiyya ba'dahu ba manzo bayan shi falla rasula ba'dahu bid dariqil aula cewa fa iza kana in ya kasance la nabiya babu annabi ba ba'dahu bayanai falla rasula babu manzo ba ba'dahu bayanai bid dariqil aula shi an mahi cincimta shi an mahi kamata wa ahra shi an mahi cincimta walahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu'jizatun kasiratun walahu rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina da mu'jizatun mu'jizoji kasiratun masu yawa la takadu ba ta kusanta tuhusa a kididdige su wallazinu qila minha abinda an ka ciranto daga cikin ta wa wasala ilaina ya sadu da mu wasa ta inda na tabbata mu. qalilun min qalilin min qalilin kadan na cikin kadan cikin kadan min ha daga cikin ma yali abinda ke zuwa na kulma'i. bubbuga ruwa min in hi tsakanin yatsunai wata kasiri hi da yawaitawa ruwa ruwa su yawa bi hi saboda albarkan manzo sallallahu alaihi wasallama Allah zai ce na ga manzo Allah ya sa hannu ne cikin kasko mai kadannan ruwa an ka dai ruwa yan kadannan nan an kasa cikin kasko manzo Allah ya sa hannu ne cikin ce wallahi hannun ruwa na taɓa buga ko ina cikin yatsunai babu inda ruwa ba su buga kuma waɗannan ruwan wajen mutum tamanin sun kai aula da su sun ka sha sun ka ba dabbobin su ruwa cikin kasko dan karamin kasko wanda ya tsune ba su hannu ne bai komi ki hakan ga ciki sai dai da sa hannu na cikin kaskon <coughs> wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma wata daga cikin mu'jizoji ne akwai taksiru da'ami wata yawaitawa abinci bi barakatihi da albarka ta yi wa du'a'ihi da addu'a ta yi wa min baskatin fisa'i fada ajinuhu <coughs> kamar hadisi na jabiru ibn Abdullah radiyallahu anhu lokacin da an kai ahzabu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo ka nan abinci yayi addu'a ya tofa yace duk wanda an maya kawurin sun kaci abinci sun bar shi daga cikin mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam kalamu shajarati magana magana etanya wa shahadati hada ta talahu gare shi bin nubuwa da annabci wa ijabati hada karba wata li da'awatihi ga kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin mu'ujizojin na manzo sallallahu alaihi wasallam daga cikin mu'ujizojin shi haninul jiz'i watan kukan kututturun da bino da hu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayanin shi ya gabata cikin kitabul ah, jumu'ati alhamdulillah